الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga littafin fadlul islamu karkashin babi daga babu dukuli fili islami nan ko yinan na tsofa shi da gube ya zulhijja 1438 kalenda hijiriya na ajin daidai ba gobe wuta ya ya sabu kawani ci 2017 kalenda ya miladiya bayan man la bayani da ya cewa wa man yafi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin inna dina inda Allah al-islam وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وقال مجاهد السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب أنا أصيب لما ريبنا ومدبش ولي أنا قاعد يدعصو زاوتشي كو wale da yana mai ya ganai first of all a ni fikiyo a musulunci gu kashi gaji yahudiya ma gaji nasraniya ma gaji shirka ma gaji kafirci ma gaji adinin buziya ma gaji adinin budaizm ma ko gaji adinin buizm ma gaji adinin zai ji mutanen gwani ma gaji adinin zai ji mutanen kalyana ma gaji hadisi zai ji buta kabarin nama yana wa hadisi kiyo inna jina inda Allah al-islam yanda to haka ni man ce ke yato wa maga ke ji musulunci yana waya ji musulunci ne sunna nabi muhammadu ngalo cilawa na za ku rati muttaqiman fattabi'uhu wala tattabi wala subula fatafarraqa bikum an sabili kiga mujahidu ga sabilu albid'u wa shubuhatu ngama la al-imam al-barbahari ngato ga al-islamu wa sunna wa sunna hiya al musulunci ga sunna sunna to ga musulunci hadisi yana na aisha ga man adasa fi amrina da na gasu bai da lamari no ma laisa minu da da bashi bulanan wa raddun a ranar da su zamu shi riwaya al-bukhari da muslimi wa fi lafdin lafazin da shiga man amila amalan laisa alai amruna fa wa raddun fa naji yando cin lamari ta tuba nan a ranar da su zamu shi ولي البخاري والإمام البخاري عن أبي هريرة دقباء أبي هريرة رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga alibi sallallahu alaihi wa sallam ga kullu ummati yadkhuluna aljannata aluman fata ga ga aljanna illa man aba sai zanana wana qila wa man ya'aba ga alibi zanabo qala alibi ga man ata'ani dakhala aljannata dan ga mutumi na da aljanna wa man asani faqad aba dan ma ga alim bana zan wuce to ga nabo ya al-imam al-bukhari wa fi sahihi asayu babu din ma'ana wa rifari asayu al عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة zane yi sokon na gwagwanin a yi zawuki a zahiri zawuta mul'idun fil haram zane ji lahadu da haramiyanin ke lahadu zane ji gigitu da haramiyan wajen ba nan wajen wuza da sauransu da haramiyanin wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliya gangani bai zane dawa musulunci sunne jahiliya ne wa mutallibu dan imri'in gani bai zane dawa ya jayeza bi gairi hakkin mai ta ce gaskiya ba ni yuhuri kadamahu ebule jaza wucin wujuya rawahu al bukhari al-imam al-bukhari ga gudu ko mun gane قال ابن تيمية ابن تيمية ga kaunu sunnatar jahiliya yana wani gaga sunnatar jahiliya na yanda riju fiha min yana ji da karkashin sunnatar jahiliya na kullu jahiliyatin mutlaka aw muqayyada jahiliyan dondo jahiliya na yagwa nuyo ko jahiliyatin muqayyada jahiliya na da kan gina ai fi shafin duna shafin jahiliya na dabe zan da cuci dabe zan da ciyana kitabiya ko jahiliya ya azu kitabi shi aw wasaniya ko da buta kutina gari ma ko da juyana min kulli mukhalifin lima jaa bil mursalun ya za do na le na tuci be gangani be na bana wa fi sahihi da sahih bukhari gabe an huzaifata radiyallahu anhu qala ga ya mashar alqurra huzaifa ga ya yi qurra wushi istaqimu ya kuli kini re fakas sabaqtum sabaqan ba'ida ya shi jani da shi na malukan fa yana fastum yaminan wa shimala ya ga da yi ya ci falu gwabu gwalo ko ya ci falu gwafi laqad ko laqad dalaltum dalalan ba'ida ya ga addu ya gina ma tsiya da kagwe ne ba wi ne ga kafin yaro بنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أليس نجيغا يوليو أليس لبي أليس وأنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ga annabi sallallahu alaihi wasallam man adasa fi amrina za ma laysa minhu fa huwa radd ana ce bai da lamari na madan da go shibula nan ga da su dan da hadisiyan wa fi lafzin man amila amalan laysa alai amruna fawaradus ana lokacin doci na mari ma da bashi banalin a ga ji a ga da su zawunci anyway ga wani addini musulunci a duniya ne a ne ma kuma su lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina ina ne addini duniya ye ma ni malaga ya zuba ye me da ga addini musulunci ga yi addini ga tsaye wuro da agun addini ma وما لم يكن في أصله متعارفا وجاء به من بعده da بل زجر ɗaya da zamani a nan buwanin ranar cibiyar biyu nan a gaji kyau a gani da za wuce ya buga kullu bidatin dalala bidiya bata e yuyu aje daga bidiya wa an gina da musulunci ba da suna addini a'a gamala bidiya shi daba da kafirci nan bidiya shi madaba na tu kafirci nan ga wajen gani ko bidiya shi dambo misali bayi tatiliyar sifat wa sifat pakanya wa suna pakanya wole bidiya ne kafirciyo bidiya jami'a shi alistishfa bila muwat ya zashi shi wai da jibuta kabari wuce lagos ta wasu liga da wani nga da ibo, bo zai guka ne wo nga lo masu ba zai guka baro ne nga wa gun rusa go zai guka baro ne wo mu ce le ga tun kirki ga don ngo le de je yin ga suna dini ma wejo to so ko e bi sha zu kadiri ya ce le wo ga fi zu kadiri wo le ga minis no so ko ga we ya tauhidi na maza mu ci guna dole bidiya shi madaba na dikiya na na tu kafirci nan ke bidiya waliji nan ke bidiya murjiya shi nan dole ne dikiya ke bidiya tawili sifati nan dole ne bidiya ne dikiya na na tun kafirci nan amma da bidiya shi dabo ba biyan tujo ke salatu in bidiya da zalmaci son ke sai ke sallah yan jima'a karshe ya ramadan mazan ko zalmaci bi special sallah ne ji ya e tsara tata tatacinin ko zalmaci ya ji adinat zalmaci ne ji salatu hawliya ya e koyi e mu fare mu haramun dole ai fila ne ga kuwa ji kona ko ya shi ramadan gatun na bila inan na da mangu ya raga gobe gutuwa ni no liyana ko raka min dondo fatiya da izaja go beni beni tsane magu jina fade lada ya da ne ci fini na kpaya tun zamani a ni biya da wi ga na kwawa wi da goja i da haba mana o masu ne sai hmm. eh? jo to ga shi shi ga gato lada ga ti wa lada ya ah hmm. no je n'i ta ibidan azkaru yan bidiya shi bai dispensing celebration yan bidiya ke maulidi nan a na maulidi a saju jijan ta ju ne jijan ta ju ta ju ne jijan ni ta ce malikiya da kawai da abi alwa da alibi ashima wa da ziye har da risale har da khalil abi mudawwal ba maulidi ne ga lawa rakiyo ne ne ji asali a jira ne muhammadu ba wala bai shi ba wa shiga wa yanzu sai ci da saman ga ire kin ba banno maza bai maliki ya yi jo ba ba bi bai wona inda un guto ni sala da so ko da saman ka wuce mun gere son kai nga wani kiyo nga wani shibo ugu bi ba ba je mo yi din ka fike suna ji bana ah wai wa gai zala jafa ha ngan na ji gai zala ya ga dalili ya ji kula tu buraniku in kuntum sadiki ngole ama ngole bidia mo etu egaji da we a etu da we bidia a mo da we bidia ebogo dị yi we bidia akida we bidia we de eza mu tsan woro e yo nga yi je bo antuma lo mu ni ko yi e je ga alaji kala kala kuma fil ardi jami'a wa bo tsafi ki wo tsa moto tsa keke wo tsa machine kaji da sauransu otu kata fitiri otu kata ki wasu tayin ji microphone ko wasu bayele wasu amma ya suna addini zugu yana waga a jishi wage jiyan na wajen ladan gole wale bukata yake da bukata yan dalili na a'a ni mujin ba aje littafi da bai ga subatu ya shek bakar abu zaidi ngo ji gane ko hadis na je labiyan na wato a ganna na maimuna fe ba ta kunce shin ku fe ba su kundo ko sun da bi ne mun a zare aje jaje ba abu yana nan mutu ta zuma ai na je ba da ba ta bi ne ci nan in ta a in ga tafsali bo sun daga addini ne indiyanci be kristanci wa da wawo la su ba ke bakira abu zaidi number 2 to zai ji tafsali na zuma asubhatu inda ci ga ga habulullah inda ci ga sautu shaytan bulala shata a sai yiri yiri sayu a to fala ya sayu tafsali za ka zagu da gunuwa ciwo ciwo ga da lafiya ga manazunci ńgọ́ jí gáà ní akó àmá ńgọ́ ilé zànẹ́jì àǹfààní bẹ fún òyì ǹjẹ́ lágbàkà túnú kó zànẹ́jì àǹfààní bẹ dìrìlì adé bìrìlì nínú ti dọ́gbọ́ ní jí yẹn zẹ̀ já ní ẹ̀nà èyí lọ́gbà látọ́ á ní àti lágbàkà tún ẹ̀ kátó kúrò irú sí káṣí kó zànẹ́jì ti mọ ewó kúrò àdùgbé fún òyì zànẹ́jì ti mọ ẹgbàgbé skrin yìí pátá lè jí kí wọ́n kẹ̀kẹ́ sàníkà kunde falala gaza nan jibe wanci yin bana kiye mai goye ne ga yalle ba ta tabi ne le to ga yage ji zikiri wanjo da ne ba kwa wace san ne biye ne wani wani wani zikiri wanja alali ma ali a alaihi wasallam ya kiri tasbiya annabi e sallallahu alaihi wasallam ya ba ta tabi un ba ya gwa wala di tasbiya wani kiya ne tasbi ne ba da ana kaba gwa wani kiya ne kiyasun ma alfariki ko la ji ganewa eh la ẹ̀hún lábí ẹ̀dẹ́ ẹnu méjì náà ní a concentrate ẹnu méjì gbá ní wà jíjà kó zanu ci maga shi shi nke ga bidiya wa ji da wa gun gun ga fayyid na umar gani ma bidiya ta bi ma ne ngole ya mafari bidiya lu ga wuya wa rifa'i kun da sahabi man kama ramadan imanin wati saban musura lahu ma kaddama min zanbi number 3 sai na mur na majin na min hulafa rashidin ne da ne baga alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin number 4 sahabe make da ba made zai ji kare yace ne sai na mul lona ana mala ne bi ci makon tin bi zamanin ji an zuwa ne sai na gulaje wajibi imamu shafi littafi a litu samu a gane clarify da bugon zai lami masu bidata a zuji hujja ya ce bidata a sanatu wani no ali na azu salam na bidiya ga mutum ga dai wajibi ya dai mandu ba dai kaza kaza ne ganu ganu ruwa imamu al mai gima ka ci gwaganne daga bugonan ya ga wutar ma ya ga wutar loma ibn al-haji na ka da madakalu wuci laga wuci biye kin abidi a ga mutu wani e ga mutu a leba ba goma shehu dan fodiyo na mace laga ibn al-hajj wuci aka fi ya su ci wai kuma bilbidati e ce bidi a ga mutu wani e ga dan fodiyo suke kuskure mu wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kufa bi ayi ka kuja gafara amma classification ya bidiya ga wajibi mandubu muba makaru aramu ala bidiya ga mutane wale ba wale bai bana ne ga kullu bidatin dalala ya sharaye ibn rajab ya jami'u lulu wal hikam ko mun gane ba na ci maga ga su ku ga ga hadis da ga man da fil islam sunnatin man sanar sunnatin sunnatin fala wajirwa wajir ma amila bai bugo zai ga tabidiya wani ne eh man sanna ga wada ga mani bisa dare number 2 ki sababu rudi ya ji sun ce alibi ga yasa jadi sadaka ya zai ta gogo zani zani ta kan je zai ci sun ye a ce tuna alibi ga lo nan ga ga ta ne zai ci sun ye ga ga mun ji ga wado tsawro biya ko yi gane ko dan ba ci maga shi shi ga gaskiya ne lawo ga bidiya wangi da gona ga alqur'ani ko yakan a bakwa ya ka zamani a nabiya zalikal kitabu la raiba fi shabu ya gunge bilu a biyu kiyo a gukwe kan facebook namba tun le wasila mu ne ilimi sana sabi a nabi make ko an ji ji bago adabi da hatuna sanatu a ne ba biye masalin musala wanda gadon nan ji ba biye bidiya ba zanuwa shiga shiga zugun ga wuntun wuyi wuntun wusa bibiya musa bidi an doro amma je bai dai jini an sayo da buga ugwe yi bai ga gani nan wujina ujaya to e za ga yi da tsaye e soya wata bi sabila man ana bailayya wa kunu ma as-sadiqin fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah war rasul wani yana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma nafsin tuktalu illa kana lam ya adam la wal kiflu min ana ya na wa wal masan al qatl ali raina wuna illa fati ya annabi adam ya fara da kiyo wa da rago mini ubo e bonu ga zan fari na ka e da yi wuna gole wa ga ga e bonu ji wacce da yi wa ne ga ga e ba kai da ga bidi a tsaye mu ji wa ga wacce ya bugo wa ya fe ji wa ga wa ga waje na sai wangi na waje wani na tsoye na wani kwaye kirki ya ilimin da tula jewa su kun fabi amma wa ba ni ilimin a jewa ya ni da yan na jawa ya sun ya wabu su ewa ya dele shi da kwaye yi fahimta kan na hadith ya abi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna aljannata alumin bata da aljanna illa man aba sai zanabu na wana qila wa man ya ba ga annabi zanabu kala ne daga man ata ne da halar jannata da na ga mutumi na da jino man ata ne faƙaɗi a baza na maga liman da wanda tura nafo wa al bukari bukhari musulmi ko kuma ne ruwa biyo Wa al-bukhari kawai ni ban bai musulmi fale da kya su ne lawo ne za a je aljanna gina su ga mutuwa nabi wa alwa jino su a sauga iman jibi a bi muhammadu adiga anibi tunde wati dami o tu gaza ngo ci kai wa ma ni ani muhammad yawabi aljanna bye bye la yasma'u bi fi hadhihi umma yahudiyyin wa la nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar dan duro wa sa ko mi yahudi ko nasara ji ma duniya ne da illa fa tun gashi dinin gashi dinin bebe ma a tuye tuyan an to a riya fi lawa to rasul mai to rasul fakada ta Allah wa ta ta du'a fi ko a tun ta ta rasul ya dan ga zubawo har imam Muhammad bin Hanbal kan ta fi ga ta ta ni yi ta ne imam Muhammad ko na jigan kullu ummati yadkhuluna jannata illa man abana ga ummatu kike bagon nabo ummatul ijaba yo kashi ummatu dawa a ga ne buka ga ne ummatul ijaba zai yi jimani ga ne shiga ya da musulunci wani zane ji musulunci wani ga zane ga bitu sunna ya annabi muhammadu no wace mada sayawaro ya no fa ma za ba bil haqqi illa dalal yanda ba zuwa gaskiya ba sai ido akida yi akida ya murji'a na ga imani egoyi babu tona wale bidiyo a ki da ya e dila na yi ji ba su yi sifatu kawai amma na ki yi a ji ba to asma amma sifatu ne ya a ce ji kuru ji halar salafi a maji ni gan da kaddara yanin a ce ga man manzilatun bainal manzilatun na ce zanga tuka bayan riyonin wazu musulunci amma hun gada kafirci bai fara kiyama wani wani wazu wani wani A ki da ya wari jiji na ile su pata police pata lawyer pata likali pata ya kafiri no a ta zuya shi musulmi a ce ji kokari ya ce wuye musulmi a tilato mai musulmi zuna no da akira de de inore elu dikio elu ya buyu akira shaira ji sun da ya bi da dike kaka ya bayu ji gada ya aljanna ga guba ji. a gandan gada alijan nan amma a jan a gaba ne. Ngo ji gane ku? Amma dai zai shi a ga ajin a zaba bai zuwa ma a dukiya na yan? A ci gandan gada alijan nan So, ba nun gaji ga kullu umma ce da kullu na jannata illa man a baki la man ya kala man a sa'ani da kalar jannata wa man a sa'ani fakad a bana in ba a bi su ne laudo na gaisa ga bidiya sun galo ne wa a ciya no. Ya zaga jin bidiya bidiyu matuka firca

Eh, ku ga shayara benin kafira yau ku ga mutar dilaji kafira amana yau daga eh, na jikiya na ji akidai alusunnati wal jama'a alusunnati ya tabi unal haƙa wa rahamun alhalk eh lami ku gaskiya a mai diye gobe tausayi ya lita shi wadda ya ko kan mace abin da ya rago la rikul jannata nan ma la rikul jannata qattat la rikul jannata kaza wadda la ga zawuci ya jimi wani nga na wati yana no ene jini na da na juzu ni bin na no ajanna e na walo na wani gali zubi na wadi wadi ajanna wuce wa magada tuba ji ko ti kirki na ju tunde da na fiyana ko su kwaci ma be fadi wani ko masiba lo ci ma be di wani azu ni mu no ye amma ke betta go fari kiyani fanima kaga ma ke betta go yo mu ke janna ji bani wa kawai ga ga da na to sunabi wa betta yo mu la Allah na wa da azu na wa da aljanna amma ga wale kaya ne ta kan miji zuwari ta ku gin gane zan mu ci da wani jalo na lokacin da caca ga zan mu ci ma da bana ga na ya ci yana ma mane ya mane wale emilatu tuci unda mini mani go tuci fasu fi ma amara ina ga ga wajen wani wajen wata zai ko fi ma asbara ina annabi ga yau labarin na lawan ya gaskiya wacce na bu ma na anu wa zajira ina annabi ga kana wani biya gani biyu wa Allah la illa bi ma shara ko Ko mu gaji ta ce ci ma sai ni ga da shari'a musulunci wannan ko وفي الصحيح سيد البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد أبغض الناس إلى الله ثلاثة فأنا يسكون فمن يقول ملهد في الحرم يعني ملهد من الحرم ومبتج في الإسلام سنة الجاهلية أن يعني ومسلم في سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليوري قدم غير يعني وجه مسلمين نوعي ده بس كان شعب وجه ما هو البخاري wọ́n lé àdìsí náà láwùjọ kẹ́lí mi àbùgọ́dù lùgbùyọ lè sọ yìí hànà àmọ́ ẹ̀ láàdìsí tó fáṣẹ ẹ lúgà jù àgbẹ̀gbàṣẹ láàdìsí lúgà wà nígbà tó ṣó ara ìjà ilé ẹ̀ láàdì tó lúgà tí gan ìmọ̀mọ́dù náà gájọ fọ́fọ́ àgẹ́gẹ́ nínú òrò wọ́n lé adabi wani lama wula ha wuce lawa gaza zagutan na kawai ha e da ya ci wani so kuke na gubban mai zagutan ne rike mina a nabi gan lam ya takal a nabi sa sallan ga zanu gaggan bubun jiya ta zaguti ta wuta no ne za wuta wuce a hadisi ni ba tun ya ce amma a dai ruwa ne ci wani ja tun zanu ci yau da gutan da bwana da bugo gutan na dai mafumu eh no le adabi wani lamafumu fungula ne ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga zaguwo àti àlìjẹ́nà wọ́n ti láwọn gbọ́dọ̀ àwọ̀ ọ̀nà kọ́ ẹ̀rẹ́ ìjìnú tó no ẹ̀dà ìdẹ́wọ́ ní àníbi kí àbùṣálà bí àjẹ́nà ọmọ jìdà àwọ̀ ọ̀nà bí àná ìdí kí ẹ̀mí àníbi sọ́lá sọ́lá gọ́sọ̀ na? tún ìzílù láàbí ìzílù yọmọ láàbílẹ̀ láàbílù náà na lokaci na wunde ga na to wani ga da wani cewa kai yanzu wannan ji gaskiya wani nan kuɗi ne ga wuta ga wuta wancin mai wannan mangumi ne wa ko wani fahimtu haram ba wani mai kiyo maka gangani majine ke fil haram su zashi wani guza shi wani ji bombin wani ji zashi wani ji ba na gumaka ko majina zane fil sashen man manji maga mulidun fil haram ku zane ne dikina zane lotun ya ka bayiri don haramu dan zan ci maga zane lotun ya alamu shi don haramu nan wa mai yuridu fi bi lahadi nuziku ko wa mai yuridu fi bi lahadi dan ne ji yaji lahadu ce bi na kuce zalunci na ya yaji za wajen azaba ngo ji gana ko amma ga haram wujji ka ba kawai ya jinufiya nufiya haram bai ribo ya subhana allazi asra bi amdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu dan bana ni za sallam ji miraji na wuji ka ba sun bayani baitin ya ummu hani boyon ba wacce madami ne yake bo madami Ya haramu wa ji gani ko sai bago eza wujare cimbe ne haram ba fitina yaji imani utai biji adama kara an gobe makarai amma karai la àti abíndigà ìlànà lágbà àti pàkínní ní àpapínú àti àti èkúbẹ àti ẹwọn tí wàá kó ekun ẹ lábẹ àti abíndigà àkófó àti abíndigà ṣì ti haram na round fourteen oh o yìí ran na tin ran oh tin o ó ti mọ̀ sí báyìí náà wọ́n ila hadi na fil haram. wọn mutulik zayen mai zane da wajen zagun gaza jashiya babu gandoro ne zayen mai zane jiki nan zane lamitu sunatu jahiliya ne ta bugo fale gan wala ta kuli na tsallaci a ramar lawu illa bil haki wala ta ku biya ide kun ila taluka ga katun ya abu nan ba ne gaji daidai nan allah ya ba mu lada ba ne ga cin bici nan allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik